jam'iyyar apc ne wanda ma ita ke jagorantar sauran jami'an adawa a jihar taraba ta kira wani taron masu ruwa da tsaki ne da kuma shugabannin jam'iyyar domin mai da matane game da wasu manufofi da kuma ayyukan gwamnatin jihar inda ma shugabannin jam'iyyar suka fitar da takardar koke ga shugaba buhari bisa abin da suka kira mulkin kama karen da suke zargin gwamnatin jihar na yi a yanzu da yake ma karanta takardar bayan taron da suka fitar shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba alhaji yasan jikardo ya ce za su ci gaba da sa ido ga gwamnatin jihar a lokacin da ta yi ba daidai ba wanda nan ne mako suka bukaci shugaba buhari da hanzar ta kafa kwamitin bincike game da batun korar waɗanda ba 'yan asalin jihar ba mu kuma muna bayan sa ɗari bisa kanmu mun yadda cewa duk wani ɗan najeriya yana da 'yanci ya yi tafiyansa ya mallaki dukiya ya zauna kuma inda ya ga dama abun baƙin ciki ne abun mamaki ne kamar yadda kundin tsarin najeriya ya ba mu dama ya ba kowa dama ba wai muna yadda cewa wa'yansu mutane 'yan ɓata gari su shigo taraba ba ne amma kowane mutum a bashi hakkinsa kamar yadda ake hana eh, wasu mutane eh, yankuna na ƙasar nan hana su shiganta taraba babu ƙasar da ta taɓa ci gaba face sai baƙi sun shigo ke din nan ba daidai bane kuma muna kiran ga shugaban ƙasa da sauran eh, mutanenmu su sa baki su tabbatar cewa kowa an bashi ya walwala ya tashi inda ya ga dama inda yake so ya zauna kuma inda yake so ya mallaki kuma abin da ya sauka wanda bai saɓawa ƙa'ida ba kuma muna tabbatar muku cewa jihar taraba mun cinci kanmu a cikin wani eh, hali na yanayi waɗanda ba su san yadda za su gudanar da mulki ba muna tabbatar ko duk lokacin da suka yi wani abin da ba da muna tabbatar musu mu za mu kalubalance su ba za mu bari ba saboda me saboda haƙƙin mutane na kanmu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da talakawa kuma ke kokawa game da halin kuncin rayuwar da ake fama da shi a ƙasar batun da shugabannin jam'iyyar apc ke cewa dole ne a hada da hakuri saboda mutane sauri suke bai ka gina gida a rana guda ka kare gidan amma in ka ce rusawa ne zaka zaka rusa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ƙasar nan ta eh, mun shiga wahala mun shiga hali na ƙangi shekara goma sha shida a ƙarƙashin jam'iyyar pdp yau an wayi gari ƙasar shekara guda ga irin nasarorin da shugaba buhari ya samu a ƙasar nan saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu mu ilmantar da su mu ilmantar da magoya bayan mu kada su yadda wasu su ruɗe su kamar yadda alkawarin buhari su ma dai shugabannin matasa na jami'ar apc fa baban su a baya ba wajen wannan taro da jami'ar ta kira a sunana alhaji abdullahi ade state youth leader na apc na jihar taraba wannan taro da muka yi idan ka duba yau da pdp a taraba kam jikinsu ya mutu don ka duba irin taron ka duba yadda aka ba masaka sun ke a plaza namun ka duba yadda jama'a suka taru wannan ya nuna cewa jami'ar apc jami'a ne da talakawa area da jihar taraba gaba daya suna supporting apc duba za ka ga taron namu yau ya hada hadda mutane sdp to sai dai kuma a matanin da ya da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai mr silvanus giwa ya koma kwatanta zarge-zargen da jami'ar apc ne ke da shure-shure wai wanda in yi magana kan ce bai hana mutuwa wanda bai da aiki sai ya sa kansa wani cikin hali wanda bai kamata ba wanda bai karatu da yawa ba amma ya za a yi a cikin najeriya nan a ce a waye jiri wai wani Yau a ce ana jifotin wasu zuwa yana eh zuwa yana yalla ni ban gane irin wannan hayaniyan ba in ba su da aiki su je yi shiru ba su yi shiru sai ni shekara hudu su zo su nemi zaɓe abin da ya kamata su yi kenan. wai sun ce kun ajiye jama'a kofar shiga wato a tolge inda sun yi kan cewa ana mai da wannan duk can banza da can wofi ne ya za a ajiye mutane a tolge wannan allegation sai wayan da ba su yi karatu wani fa bari ga maka duk wanda ya siya da wannan press conference din shi ya takardar ta koma da menene dai yanzu ba lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda wani takaddama ta jihar Taraban za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.